kullum in za ka yi addu'a ka rinka cewa Allah ya baka lafiyar da za ka bauta masa Allah ka ba mu lafiyar da za mu yi maka biyayya Allah ka ba mu lafiyar da za mu maka da'a Allah karka jarabe mu da ciwuka da cututtuka duk wanda yake kwance Allah ya masa arziki ya ba shi lafiya wannan bawan Allah ya ce Allah ƙara wa malam lafiya da nisan kwana amin su ma'am ya ce malam mutum zai iya bin wanda ya samu jam'i sallah kamar wani ya zo ya samu jam'i ya samu raka'a ɗaya ko biyu ya tashi yana cika kai kuma ka shigo masallaci masbuki kenan eh ya halatta a shi ya halatta a a jona a a yi jam'i wannan ba laifi ba ne kamar wanda ya samu raka'a ɗaya ta sallar magariba sai wasu suka zo sai suka jona masa wannan ba laifi ba ne babu wani ingantaccen dalili da ya hana wannan bawan Allah ya ce assalamu alaikum ina maka fatan alkhairi kuma Allah ya albarkaci zuri'arka amin ya ce ina bukatar ka da ta 'yan uwa musulmi ina bukatar addu'ar ku ya ce yana neman wani aiki a wani wurin da wahala su ɗauki musulmi amma shi dai ya shiga ya yi jarabawa yana jiran sakamako ya ce da Allah wannan majalisi ya ce makamai da addu'a Allah ya ba nasara Allah ya datar da kai Allah ya sa alheri ne a gare ka kuma Allah ya sa shiganka shigan musulunci ne a wannan wuri da ƙarfi ya aiko dubu biyu ya ce ga su a sa asusun masallaci sadaka saboda Allah so Allah ya saka da alkhairi Allah shi ba da lada kuma muna fatan Allah ya baka nasara muna fatan kai mana albishir insha Allah ka dace wannan bawan Allah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da Allah malam ina da tambaya Allah ji kan mahaifa tambaya ta ita ce dangane da masu ɗage wando da waɗanda suke tsaye da shi rabin ƙauri da wanda kuma yake dab da idan sawu wai wannan annabi ne ce a yi na'am tambaya ce mai kyau sahabbai sun yi bayanin suturar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayan annabi yanda yake suka ce wa kana thiyabuhu nisfu saqaihi suturar manzon Allah kayan annabi in dai kana tambaya kayan annabi take to rabin korin sa ka san ƙori in ka tsaya to rabin da rigar da zanin dan shi zani yake sawa sallallahu alaihi wa sallama ko dan mayafi to iya rabin ƙori yake tsaya baya sauka ya kai idan sawo amma in mutum ya sauke shi ya wuce rabin kwarin ya halatta kamar yadda da yawa kayan mutane haka yake amma kuskure ne mutum ya saka suturarsa ta wuce idan sawu musulmi dai ba a so wandansa ya wuce idan sawu ba a so rigarsa ta wuce idan sawu babban riga ce ko doguwar riga ko zalaika ko zallabiya ko me duk adan mutum zai yi to tabbatar kayansa ba za su wuce idan sawu ba in ya basu iya daidai idan sawu yayi sama da idan sawu yayi in ya dada dan galewa yayi in ya dada kwari yayi amma kuma ba a son a sa gajeren wando ta yadda gwiwa kuma za ta fito fili duk wanda ya bar gwiwarsa a waje shi kuma ya yi laifi da haka in ka saukar da shi ya zama irin tiri kwata din nan to wannan ya yi daidai to in suturar annabi ne to rabin kori ne kuma da yawa cikin sahabbai haka suke sa su. da haka da kaga dan uwanka yake da wando a dangale ko babbar riga a dangale ko rigarsa a dangale bata kai wa yana jin tsoron hadisin nan ne da manzon Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya ja kayansa suka yi ƙasa suka ja ƙasa to dan wuta ne ma asfala min alka'abaini min alizari fa finnari duk kayan da ya wuce idan sahu riga ce doguwar riga ne wando ne jallabiya ne a baya ce inda ya wuce idan sawu ya yi ƙasa to yana cikin wuta malaman masu tafsiri masu fassara suka ce ai sahibu hafinar ma'abocin kayan yana wuta da haka duk musulmi idan tela zai masa ɗinki to kawai ya tsaye da kai iya idan sawu ko ka ɗage sama da idan sawu ko daidai idan sawu kuma duk wandan da aka ɗinka ma an ka zo sawa lallai ka sa mata ka ta duba maka bai wuce idan sawu ba amma ya halatta a sa safa ina fata ana fahimta ko kuma watakila yanayi na sanyi sai mutum ya sa wando mai sanyi wandon sanyi ya je har ƙasa ya haɗe da safa wannan larura ce ta sa amma haka kawai mutum ya mai da kayan sai wuce idan sawu har yana taka ga mutum yana taka wando ko ga mutum ya sa riga tana jan ƙasa ba kyan gani ma ba kyan gani ba wani abin sha'awa a ciki da haka ku sani mu musulmi muna da ƙa'ida muna da doka kuma muna da abin da aka ce mu ku daina kwaikwayon suturar ku a gurin arna kafiri ya sa kaya a hoto kana sha'awarsa in suka yi aski ku yi koyi da su in suka sa wando ku koyi da su ga mutum ya je ta sa wani wando tsagagge ya gagge haka kurin abu gwiwar wando duk a tsatsaga shi a gashi. na je kasuwa abin abin na daga shi na ce yanzu wannan sayarwa aka yi ake suka ce wannan tsada ne da shi ai yi, wannan ai wannan kirezi kenan ai <laughs> wallahi tallahi ba laifi bane mutum musulmi ya sa jins ba laifi bane duk sutura ne kaya ne kowa na iya sa amma me yasa zaka koyi da wani kafiri ba daidai bane da haka musulmi ku yi kokari ku gyara ku sa sutura ta musulunci kuma duk wannan abin da kake gani lokaci ne wallahi ana ta maka lissafi duk abin da kake yi ko ka bi Allah yanzu a ta rubuta maka lada ko ku ka zaɓi morewa duniya kai a gurin ka shine jin daɗin duniya da shaƙatawa kuma ya zo ya taru maka ka zo ranar da za ka mutu baka sani ba ka tafi <clears throat> a zo a ta maka lissafi Allah kare mu da kare wasu. mata ne aka ce sa kaya su ja ƙasa matarka ta ɗangale kai kuma ka taki shirme kenan mata ne aka ce hijabin su ya ja ƙasa har ma ya ƙara da tsawon zira'i guda namiji kuma ya dage, ya fi daɗin masawa Allah mana afuwa tambaya ta ƙarshe wannan ɗan uwa ne shi dai ya zo gurin karatu ya ce a yi masa addu'a ba za mu ƙi mu maka addu'a ba kuma ka yi ƙoƙari ya ce malam ni so nake don Allah a yi min nasiya ya ce ni na kasance mutum ne mai kallon bulofin da hotunan batsa ba na sati ban kalla ba saboda kawai ina kalla in ji daɗi to yanzu kuma malam so nake yi na daina in koma ga Allah mahalicci na amma abin ya gagara na tuba ina so a min nasiha Allah ya kara mu lafiya abinda ake nufi da blue film wanda ba su sani ba shine fim din tsiraici fim ne da ake zuwa a yi shi tsirara zigitar namiji da mace suna fasad a fili ko ina sai an ɗauka hoto an nuna wannan yaron wannan ɗan uwan namu wannan abin yake zuwa ya bude a wayarsa ko a talabishin ɗin gidansa ya bude ya kalli tsiranci duk sacin duniya baya wuce sai ya gani wanda la'anta ce ke kan kallon tsiraici wa rashin albarka tabewa fushin Allah kai da aka ce in ka ga tsiraicin wani kai a layi ka juya kai kake zuwa ka saka data a wayarka ka je kai downloading ko ka je ka siyo kaset ka saka kana kallon tsiricin wani da ba za ka daɗe a duniya ba ka kusa mutuwa idan ka kuskura inta in ya ji ana bayaninta abin ya ishe shi ya shiga damuwa amma ba zai iya bari ba kamar shan taba wanda ya saba yana shanta da wahala yake bari kamar sata barawo wanda duk yake sha'awar kayan wani ya gani ya dauka da wahala zai gani ya ki ya dauka to haka wannan kallon fima-fiman na banza malam ana nuna tsiraici fiye da yadda kake tsammani ba ma wai bulufin ba fa akar maka bari in gaya maka wani abu kai hakuri kai da kake jina na kake saurari na wannan al'ummatamu mu idan ba mu haɗa ta da Allah ta tuba ta gyara ba bala'in da zai hauta ko yake binta wallahi tallahi ba za mu so mu gan shi ba malam ka san yanzu cewa a cikin 'yan mata yara akwai yarinya da saboda soyayya tana iya yin tsirara digidar haihuwar uwarta da ta haife ta ta ɗauki hoton kanta a waya ta tura wani ka san ana wannan wallahi ana yi hadda ƙari akwai wanda haka aka yi masa shi ba ma bukata yi ba kawai ce masa ta za ta turo masa wani abu tana so ta turo masa ya ce me kawai sai ta yi tsarara ta tura masa komai na jikinta ba abinda bata nuna ba komai kaji na ce ma komai ko komai yar musulma ubanta musulmi uwata musulma to akwai wanda sharaɗi ne kafin ya aure ta sai ya gaya mata haka ko yau din wata ta gaya min cewa wani ya zo yana neman ta da aure wai yau fa abin da matasa samarin sun je neman aure suke kenan saboda badala saboda fasadi saboda rashin tsoron Allah ya ce mata in dai tana so ya aure ta komai nata sai ya gani ta nuna masa komai na jikinta duk abin da take da shi na tsiraici wannan haduwar su fara na farko kenan to akwai waɗanda suke wannan yan matan suna nema a yi musu su ma bazan suna nema a yi musu yaya auren ku zai albarka yaya za ku samu yaya masu biyayya mahadata alkurani ba za ku taba samu ba haka za ku zo 'ya'yan su ta sa muku hawan jini da ciwon zuciya don lokacin da kuka zo haɗa auren da iyayensu barna da fasadi kuka yi ban yi maka magana zinace zinace ba yanzu fa mutum yana zaune kawai da ya ga yarinya yana so kawai sai mata waya ya ce zai turo a ɗauke ta a mota a kai masa ita har gida ita kuma da yake banza ce sai ta yadda a ɗauke ta wai yanzu wai saurayi wai ya sa wai saboda mawadaci ne ko babba ne ya sa a ɗauke ta a kai masa ita a guest house ɗinsa yanzu matan arhasa har ta kai ga haka ƴaƴan naku shi yasa wayoyin nan da kake gani duk wanda Allah ya jarbe shi da ƴa mace ya ba ta waya a hannunta ba tsoron Allah na rantse maka da Allah wayan nan sai ta halakan maka da diya suna abubuwa marasa kyau da wayoyi shi yasa lokaci lokaci yana da kyau uba wop ya karɓo ƴarsa. kurin ya ce zo ki buɗe ka shiga galerin ka duba ka ga wani hotuna take ajiyewa tukuna yes in ta kama larura ta sa ka bata ba aune wata ran kurin ka shiga ɗakin ta kawai ka duba ka ga da suwa take waya wata uwa ta gaya mun ta burge ni ta ce ai malam duk lokacin da karfe taran dare ta yi ya ta zan ce kawo wayar ki da wayar ta nake kwana ta fi ki kwanta yarinya ce budurwa ta ce maganar wayar dare a gidana babu ta ce kuma a hakan ma fa ban gama gamsuwa ba na kan faki ido karfe biyu da rabi uku in kai samame in ji yaya kaga wannan mace ce irin ta kamar namiji kenan kuma 'ya'yan wannan zamanin sai da haka wato abin da yasa nake muku wannan bayani wallahi malam zaka gama wahalar tarbiyya wani dare ɗaya lalata maka tarbiyyar ka kuma yaran nan 'yan matan da kuke gani a lallaba Allah ya rufe asiri maza maza lallaba ka sabu ka aurar da ita ta tafi can gidan mijinta ba ta maka abin kunya ba amma akwai wulakancin da ya wuce ka gama tarbiyyar yarka tun daga nazari kana kai ta makaranta kana kula da ita ka dawo da ita ka kula da ita in uwarta za ta fita su tafi tare haka kurin dare daya a waya wani ya zo ta waya lalata maka tarbiyyar da ka shekara ashirin kana yi saboda baka da kishi wani ya je ya sayo waya mai tsada ya miƙa wa ƴar wani sai ce a ya ce ina da kuɗin sayan waya zai bani ya ce ka bari in ka aure ta ta je gidanka tunda yanzu nauyinta ya zama yana kanka to sai ka sai mata amma yanzu tana gidana ba zan iya kwantarolin ɗinta da wannan babbar wayar ba kuma reni za ka samu wayar ta ta fita tsada ba zai yi ba yaya za a yanzu fa da yawa yara yan matan nan fa wallahi yarinya budurwa wayar da take rikewa ya fi na ubanta ya fi na uwarta ba dole ne ne ya shiga ciki ba tana ganin su ba su da wayo tana gani ba su waye ba to ya wani zai zo ya nuna maka kaskanci a cikin gidanka me zai same ta mata rike waya mai tsada ba Allahumma illa wanda ka yadda da imaninta ka yadda da ɗabi'arta ka yadda da tarbiyyata. ka yadda da wata, amma lallai matsalolin waya barnar da ake yi da wayoyi musamman da 'yan mata ko yara matasa abin wallahi ba a cewa komai daga yaro ya riƙe waya mai cikakken tsada ta miliyan fa yanzu waya fa miliyan ɗaya ne dubu ɗari bakwai dubu ɗari kaza amma wallahi tallahi akan makallahu babu abincin dare a gidansu wani ya buga wani waya ya ce abokina da Allah ka taimaka mun zan kai babana asibiti ba hali ya ce subhanallah subhanallah ya ce dan jira ne ya jira shi ya ga abokinsa ne ya bugo masa uban shi ba da lafiya wallahi malam bai da komai shi ma sai ya dauki wannan wayar tasa wayar tasa da abokin ya kira shi je kai ta kasuwa sai da ita abokinka ya kira ka za a kai baban shi asibiti ka si da wayar ka don ka biya buƙatar baban abokinka kaga yan arziki ko to da zai baka mamaki da ya sai da wayar shi dan wani ta neman sai ta neman su ya same shi ba yana fushi sai gashi ya zo da magani. ya ban same ka ba shi wallahi na rasa yanta sani waya ta na sayar na maganin na kawo amma a lokacin sai ta tarar da shi kuma yaron yana rike da wayar dubu ɗari barkace kaga shi ɗan ba zai sayar da wayar hannun ta sai sai ubansa magani ba amma abokinsa ya masa to yanzu abin da ke faruwa kenan mutum zai zo ya fike muku ya fashe da kuka wallahi matata ta haihu ba da ragon suna a taimaka mu amma ɗansa yana riƙe waya dubu ɗari takwas da saba'in da biyar haka ne ni ban ce kar a riƙe waya ba akwai masu riƙe ta don larura akwai kaza amma babban munin riƙe waya musamman yara 'yan mata ɗin nan fasad barna wani yaro matashi cewa ya aini diyarinya sai dai ba faɗi ba ka san da me yake halakar da su waya kuma ba ga muku wani sirri majoricin yara yan mata yanzu kuma san da me ake halakar da su waya da ya tashi buga mata hankali da ya ji ya siyo mata wata waya yana bata ai shi kenan kawai ba ta da wani in ba shi ba su da kansu ma suna faɗa waya waya ya sai mata waya waya shine shine sidratul muntaha din yan mata yanzu da ya tashi in Allah ya so yadda zai kare ni da yaddar ubangiji tabaraka Ba baka so a faɗa ne da ya ɗauki waya ya kai mata zance ya ƙare ku kula da tarbiyyar 'ya'yanku ku kula da mutuncin gidanku ku lallaba yayanku ku kai su gidajen mazajensu kada sai muku abin kunya kuma kar ka bari wani ya gadan maka da kaskanci da wulakanci a gidanka a gaban iyalinka ya nuna kai baka isa ba abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah mana afuwa wannan majalisi mai albarka yana ba da gudunmuwa wa Najeriya gaba ɗaya Allah sa a yi zaɓe lafiya a shiga layi lafiya a girga ƙuri'a lafiya a sanar da zaɓe lafiya Allah ya kare mu da dukkan fitina duk wani tashin hankali Allah ka tsare mana jininmu Allah ka tsare mana mutuncinmu Allah ka tsare mana garurrukanmu ya Allah duk wanda ya niyyar yi mana ƙone-ƙone a ƙasar mu Allah kakka ba shi dama ubangiji Allah ka sa masa tsoro a cikin zuciyarsa ya ubangiji duk wanda ya niyyar ta'addanci ko kashe wani ko saran wani akan dalili ilin zaben nan Allah karka ba shi dama ya ubangiji duk inda muke ka kare mu ka kare mu a cikin gidajen mu, ka kare mu a cikin ainihin kasuwannin mu, ka kare mu a duk inda muke Allah ka sa wannan zaɓe da za a yi shi lafiya a gama lafiya ubangiji Allah ka raba mu da dukkan da na sani ka raba mu da dukkan damuwa wanda yake mai rabo ne Allah ka bashi sa'a wanda ya sha kai kuma Allah ka bashi shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala